وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da kwata ji tabbata Allah ya tuna da ikoyi da jiwoyi da kuduroyi da mashiyoyi layi fedo ya ci gaba ya karatu a ne duki ne tsohon mini sautu yusuf alayhi salam ya ba su kwa da laba wuya na da kamiyan gami ba da ba da tutace ma bucin da ya ba mutum a lalle ya bibe ta ya annabi yusuf a ari da itun ayayen gutsuwani ale itan na caca daga ayayen mikiyo ana Allah tabaraka wa ta'ala fita yi gan annabi yusuf gaji bayani ya babu ite na nuna kyanwule tsan jigo benin yi tsotsa ta yi gidi fata wulaye aji sujada anu babu mu e, ti tupa na enanna gajun gala labaru ya yi joji ma gala itanya enanna wani dana ya yi joji ma ebe na abinu gbajide ti ogun ọga labarin na ya na <clears throat> ebe na shaitan ya zawangi makiwo bamba annabi kuma ne gaga shaitan ya fuye gina shara har ma gani bada da gani bi annabi yusuf abike annabi yusuf ga bayani ya nan na jiya nan zana annabi yusuf <clears throat> bi ma'ana annabi kuma ba gani bi ya giwa annabi yusuf na kula <clears throat> zuwa ebe gunya izamu shiga ya lebano da ga yawa ni ga munga kitan na ya ga da labarin na ya yi juji ma zuma wuce kinke ga gani bi ejuwa ni bi musu biyan bayani da nan أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم النبي يعقوب يدبي النبي يوسف يقول كذلك أتي جاجا يجتبيك ربك توتي وموتك ngawata ngawata da annabinci ngawata gani bai risale tucimbai wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith Allah ma ke bela karatu ya wi ya fassara ya al-ahadith enaji bi ma'ana enaji wa nadana ya bela fassaru ko ala bayani ya nautu ya wi sele na ga no no ti go wa na yo nga yo mo ga ji de de na da mine na su kwa ji a wana wa yutimmu ni'matahu alayk Allah ma kushe la da ni mu wa ala ali yaqub ma ga kushe la da ni mu ya zai mi yaquba to bi ma'ana waje shara da ba ta tace Kama kuma atamma ala abawayka kimina allahu ya yakushe da nima ya baba wa guba ba lo kabul shi da ba tsozo baba guba kije wani nufiyo ibrahim wa ishaq annabi ibrahim da annabi ishaq annabi yaqub unsu koyi annabi ibrahim da annabi ishaq bi sunna baba guba katanga da kubin bi bi yayin ko amma bayan izinin aja ya kwata da na babai daga nan ne maga ya kwata wani na sakwada ya kwashe dabo ya annaba guba na ba annabin ci abu kici ba ina inna rabbaka lalle tun cewa alimu ya ci da fifikin yoyo yana litta da baku bai sana hakimu mu yoyo ko yoyo da bayan don da nuka jina sokwe jiyo da gyara ụyọ bayani ya annabi yakuba zo da wani ya annabi yusuf alimin bayanin da wani lauki ene be annabi yusuf dana ni mu wace kuyo egun egun wayin giya ya tuci na annabi yusuf a giyan da kujina Hmm. ale gaga mmiri yabo soko ko e na ba gaga igi gigu egu na egu wangi na eti egu wangi ba tuno ga na binci bitu ci boye so babu ya a faga tu kai ni mana soko Mgbe ala ga ya lai ga ya annabi na dawo ba annabi yusuf ga kutuba abu da ya soko ki allah ba لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله تبارك وتعالى قال لقد كان للم كتب النبوي wafe fi yusufa da mini bakwai labara na bi wai wata yi bai juji kife da bu ayatu ayazi kakayen su ko na yawu bayani ni bɔnna na yawu ba kelele on ga yi tunu go ye zumuna na aya wuce ya fe da mini ya ta bi yusuf be yuji yi ne ada ne je gigana ale ge ba to do gaga e gaga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi fito ya ayo wannan ta yi yana tabiya zaman yi da bukatu na wata kan cewa wa dike to ma da wani a fi goma so ya wayata so ko ci caya da bai tiya bukata <clears throat> wuce na wa gowa yi n'a ga dafa fun ya tana kira guba da zanabu <clears throat> da kira da kafir gogi yin kowa ci wajen gan a كان kwati ayatun lissa ilin للسائل بإفراده wakati fuskayen kira lalai man jiga wadu da tsohon bene su kudga da minisuratul mominu na wana ba nu kita annabi isa be na na maryamu ce ga ga wajen na maryamu wa ummahu aya alaiwa ko wa awainahu ma ila rabwatin zati qararin wa ma'in wajen na maryamu wa ummahu aya e ga zagume gon ana maryamu na yin nana wato ibn maryam e giwa nabi isa da wani wa ummahu min nauti annabi na na maryamu wato da ku baba su ku ga yaye ta lafi ayatan ku ga ayatan ya mun ga ayatin ya ayatan daga da ku ba mai ko <clears throat> so kim na ji furadi ba go ci ayo na a ci gajin fura da yabon na ayatun lissahirin ta bakira da kafin ruhu to iga cule man ziga fuska na daba a ca <coughs> a ca lokaci na wani gagan a mufura da ya bai kano ci bi ma'ana jamuri sai bago iga cule ti ya wuce wa gagan ma'ana ayatun da nan idan da bai ayatun yi ne kira ayan albakin al'ayyin matukura albakin albakun kemna kuga ayatul lisaili ne ba manu ga jenni ayatun mufradi wana ga ma'ana jemu jona Allahu a'lam so ya bugo aya da bo ina mu bayili da ya goro yi wiza da dawana aya gana su kubu da tare annabi yusuf o be yuji na aya kici jiyo ebo idini jigba ebo ina ti faruwa ya ciwo na igaluba gindu bin je ima ayin <clears throat> nasara na annabi fi da ya zamuce wani yi tuji kokari ne ya ci a da nasara da zuci rayuwa yi gona tangi da da nan ma yanki annabi su bai ci fi tangi shaitan na yi mun fe gun yayi na yi ci a ci da yi tangi wuce yau rayuwa yi gona إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا فلو كتشين يجي على يوسف يجيبه كنا زي كتبه يوم كتبه بابا ko kuma ya ga gagare tsakanin a yusufu wala ajukuti lalla annabi yusufu wala da ana wa ku be gimi na manne gani bimi na ahabbu ila abina ajiga baba ya buga min na kya yi gina jiki na luba na jikin nan ni gaya na alali wa nahnu musbatun ana jikin nan ni ba za ku ba na na ga jama'a ga dokun ai za ku ki bebe baba ta yi chayo baba ci yabo a ku ba na gayo ka ina ba na da fi dalali mubin lalle baba wa fi da ni ne bi wannan mutulan a ataki da gannaji bi bi in mushaddadai <clears throat> harfu tawkid aga inna a cikin wala da gallafi da ba da ba la ka ba alam ibtida la da mina abaro inna bana lafi lalle baba ba zanu ga shekar ga nan lalle baba da yibin lo mutula na yibin da lo ale bi yin igaci a aya ne ne ya ji fahimta ba na rikici tsani tsakanin ya annabi yusuf bi ya gishi na ga mai mas'ala ya ci cin wakati ule yi wani ji faruwa doku doku ya miji wani su kuka ma wace ne bai gizi dan imi wa maji na imi kuka kuta guni ka su kuka da da sha waya a <clears throat> to a febe diwe egiza febe diwe etiyan wato katan katan imin dundu bi ma'ana zakatan dundu zai min dundun a fi wani gama a ga gama a ga waye ko ga za imi na jike nan to e bai ne in ipewo be annaba ji to tuce su ko ji na masu mujayo ye ji fata ga gama kada shari'a ya annabi ku buta zanta ga a lalli a lalli wuyo <clears throat> a la a tubi ma'ana ji mu'amala tsakanin iyu gaguja ya ne ga gama ni da ko ba Allah zalunci da tsakanin mu'amalu da gijiya kuma na annabi sako ne tuci sako muro <clears throat> amma ga cule annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga e bayan masala yi mujo Allahumma adha qasami fi ma amliku

gani bute bayan alaka wa ko gani gayi mu'amala wa gani gayi ma mudu yi na dai bona amma ga mi tuye na wai saba yana ga daga kai baba ya buwa ne dan wani ma <clears throat> so ya ji fata ga ga annabi ku ma ji zalunci ya gishi ya annabi yusufu be yuna man nan ni biyu yana amma tunani wai shaitan na biya egin na zace ne ga ga annabi yusufu annabi yakubu ya boya annabi yusufu bi egin yi gana to <clears throat> lamari da jin nan ga da zan tu kalitu igalugu ti gwalo na di egin ya annabi yusufu di gwalo ya alaka na mu me ya yamba so kwana mu ebona ga ga inna bana lele baba da fi dalalin mu biyu da mini gina tulana man zige biye nga be mini qur'anu wa ga fuska kuba adde ad dini amma de ad-dalalu dunyawi e bidda bo ya dini e bidda bo bo yiji alaya qur'ani be tindon da mini bu <clears throat> ke misali na min ya ya na zibeti ad-dalalu dini na ya ne ce bai fatiha na suratul ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ye batir bi su kun gala ya tayi fada ne ja gino mu a gimina dinyo ye ba su kwa da su kwa ila ya ala ya tayi fada ne ja gina mina dinya ko na ma a ci tayi ma dini ale ga yiru idan misratul annabi nuh ko alayhi salam kuga kugan da jama'oji لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كذا ما مش قال الملو من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين jama'a na bin wuje guga gan kawai malau min min da da min jama'a wuje ga inna la naraka fi dalalin mubin yene wa na binu yene ga wadda ya gona ya gbangbana ibin ne kiyo a bi dini annabi nuhu ci gaga gan kawai laisa bi tun kawai ya kawai laisa bi tun walakin ni rasulun min la alamin man shigan kuje binnan ga egin na je pa ebo na waye binnan ga ko ga dalal dinin ga baba to lalle hukunci ai kan ga hukunci kafirci yo aga ji kafiri zan do ga da musu kola ga zai dune ba ki ko da ta ji kafiri so ba na ma ajiya ke do kai su ko tubata na kabo dai tilafu kada buga ajiya na ba ja aji lalaceccun a gaga a jajini musulunci a jajinin babba na biya ku ta tubuna na eh ibn ma tadin musulunci wannan gara kana na biya ku ba jajini na am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaka wa ila abaika kila shi yau yauce ibn kwanda jini musulunci na gabata shiga na abu ila ka ila abaika ibrahim wa ishaqa wa ya eh ila wa eh, ila wahida wa nahnu lahu muslimun so ne gbogbo muje abdalalu dini be la ya baba lafiya sai abdalalu duniyawi aya jibe mai kuranu ne ga yace abdalalu duniyawi wani ke misali sura ta faruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka dallan fahada allahu tsuwa wuli wa annabi dallan eh mun ziga dalalu nan ga gaga shin boya ilimin guci ezo ga ke kuma yabo ya kebo eh bimana ilimi biya waya lewele tatira tebo ilimi biya waya fahaga itu laba waya we ye ilimi na la tora ya wode bo peke mna wa wi mun to iru wuci ga ingine je ga abun na ba <clears throat> wale ga ga eh ga da wala ga ba ato inna ba na dele baba la fi dalal mubin mudamini ya ratibon do ci o ke ne ti faruwa na mudamini ratibon do ci ne bangbana nke oge ga na zin don gurko da na gin nan ni da na a ci za ko da na baba ke oge ga amfani a wacin ya annabi yusuf be yi ne ya ba na ba ya zaku ba kawai na mutara ke bugan na gaira fi dalalin mubin unje biya dine ga ad-dalal ad-dunyawi اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتقولوا من بعده قوما صالحين تو كيبتا الله قايد قال النبي يعقوب عليه السلام وكي يوتوبا ga enana wannan da nan ga ga yayi goji ma allahu ji bayani yayi ko annabi yusuf ma mitu ni baba ko la mi mitu aya amma zahiri siya ke be we wugwa gan ula mitu baba gaga gaga gaya mu amu da gaya to amma kan do da cirkiji a ga da ne jugwayi wa husnul makhraja yana so ya ga gaga annabi yusuf wajojin ya bar tunani ga? ya ji mai zima ni ga ya bai da ya ne. ki a dabo mi ga so a duga langa ya lawa alam ta babba wuce ta wuce da nan bayani na jiya so da idan ma da bayani na suku a ke wani da ga gauto annabi su fa wani ga gwa ga so ala shawara kudu ki a jiji biyu nan amma bishara ji na suku a ga uku tulu yusufa a tafiya ji mai foro yuhu ya yusufu yu a wuturawu ardan ko kuma yi wuce a dakin bawa irin so ya ga nufi ga wuce firakuna nula mi mu ya mu ka to sami mo ku ga yelo ba ku ga jiki da na je mi na ma kya je mo ike firaku ta cikin bo e ga jati yakhlu lakum wajhu abikum ye ga gbegi be babai bi ma ne ga ke gbegi be cikin babai a Zanu ya bo ga na kulu ya wa go ba un ci waye e. ya ga un ci ti dole ci wa takunu min ba'di qawman sali ga ke ga ali su ko ba ni e da ziba tuba de le fe wuji guru ji yeso ko zuma wujo ina e dai ajina yayi jani ebe ga ebe afara yeso ko iga cule ki da yegi na jikwa cewa daga aga yegi yegi a na yusufu bitiyo a ce ya bai shawara ga alawa bitiyo hasada hasada ga dawo a madadin ni mana ile ku daga yegi a yi boye na wuce babanin a madadin na kula ga zalika fadlullahi yuti man sha su kun ga ya tuna tsa annabi yusufu boye ne na adi ba ji ja lafiya nan aji haca shawara lakudu ja lawa biti galamai ji ga hasada na wale da danon gayi wato a wani masu ya tinye ma mafari na kayan ji ta cikin wani ibana hasada ga da iblisu gwa mu ci gama ta siti da yanda kai ba da ma ku ci ga ga ga khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin asadan gada su tsakanin habila da kabile kabila ce gbawu ta bilawu ta yi duwa bilawu eh lain basatta ilayya yadda ka da taktulani ma ana bi ba su tiri yadda ya yi ka da aktulak inni ya khafu la rabbal alamin fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin نعم إني أريد أن تبوء بإثمي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين so ibogo asada kando masiba weyo wejeza gwadi lwe didi lwe mbaye soko ada ya gano cikin manja jafe ga ci asada wani a guza ne ja sadana na azaba na wajin da ba kuguna wa gani yawa fi ji tausayi alalun ga ya zalimi amma wa ke aji ki wa gani masu ne wa fi ke ji tosayi mutum shi yawa a to yana su kwaji na dole yawa dole wa da maza ke to a da ya gashi a cewa ya gobe da ya ci hasa da wani don mu furadi jalila ga hasa da takalin mai da ke yi kayan da mun ta hasa da yin mai ji ugota ke wa gaga wa gaga nan ji busurna nan mace taruyi koto fi zuru da min ya gawana tun da mi bai bayani na mai fara mi wo je bayani da zani yi kwada bani nan ji busuru na ce taru ga ko ko tona we we mu ye na wala ker be nan ji busuru na kenan ji kenan a cikin ga so abla gondu ja da min da jalila ko so asada musibo yo <clears throat> hadisi bai sarai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga dan hadisi na ce kala ya zalu nasu bi khair ma lam yatahasadu zawangi za ku kya kwala da bi da alkhiri mutuka kadir ya sadana <clears throat> kandu no me za laminu tamse na ju ja sadana mu istainu ala qada al hawaij nabi go bil kitman fa inna kulli bi ni'matin mahsud wage to guri rayuwa go gabe gaji gaze bani e wo mi ne mi tabani diji gaki na shi moto eh e mi ne mi tuna wala gwani to wato ba shi asa da ta da to ene to ga dai ci gaba ne gabe ga gi gaze wa ga ga ga gi za a yi wasa da yin ma a yi sha. ba ga ban ba kala kai ma ga ga wo kala ba ke mai wa so sai ga gumi zo cip cip no ja mu to ji sanarwa ya ya ji a wai su a cikin annabi wani stayin wa ala qada'il hawajib kitma mini masiba na da ji da wani annabi ga wani ya kuma hasad me je ke she da gabbi eh, bi da ji fa innahu ya kuma hasanat lalle da wa ji fe ge tu gurza ki kamata kulun narul hatab ke mine ne mai gici bana so ko go yi ga lo tukuru na yi ga te bana hatta wa ya ba wani so ko go musigina lo a yi ga annabi yusuf ne na da wannan aga uktubu yusufa eto yawon shawara ala annabi yusufa ko kuma alawa ce firaku e gbogbo ye ba olu ke a amma alaji da gudu na wucin abala tuba da alaji da cirkiri ke allahu قال قائل منهم لا تقروا يوسف وألقوه في غابة يركبوا بعد سيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم أجدت من أبو وفيه لا تقتلوا يوسف إذا هو نبي يوسف ما min shari da da mai tafsir ya rubi ga daga cinin gai mun abu ya shawara ga ga wani yusuf na amma ina mai ya shawara tun gai wa alku fi bayabatil jubbi yuce da mini ba ko jiyoyin gwagwa kuma da yuce da gwagwa yaltakitu ba'du sayyara abu sai zane zai duko da banin aga ga gwagwa adamawa mici da amfani don da lafazi iltikatu iltikatu ga yanzu dai ga mara yana da ga ba'du sayyara in kuntum fa'il ya bake ga jijina ita alamu tujawara ne ya jina da wani ne ko ga ba da chudo ya riga dala dula kai yoyi imani ce a ga yewa da ce ga daga na amfani da lafazi yaltakitu yi mina ya nona aya na fi hujja da wani ya hukunci a nukta in hukunci a nukta annabi sallallahu alaihi wasallam kuji bayani a yi ga jela dela irif ikasa ha wa bika ya miya zaji ina mi dela na ibo jiki ka zaba lufi ko kuma gora eh, jikari ka zaba lai won ji fiyo nga yi ka sa a ci ga won ka e ba ka zama go ne na ga go aga go jikaun ci na e ba na aga go na mu abayanin ji abun da na ga mu <clears throat> no yugo kana no go gwa wa fe ci gaba fe ya mi juale ya ni a amma wayi dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga wayi dabba annabi ga na rakun yo dabba ne no jaya unugu annabi ga ta ma su kawo wa hizawa ina wa fina unda galibi rakuya rakuya lai ko dan afinwa ma duzira majeku nuga ga zuna so wa da da kwa ba ne jikare jiga da kutu ba tana wa damu da ma kwa wata kulu shedar ci bai madana ma dai mu magina mun fo zai wa ta har da fana zanan mu na bi ci a abin luwa a dai mu wani so e jira kula da mu sallallahu alaihi wasallam amma wannan dai su ko ta annabi ga وهي لك أو لأخيك أو للذئب وقال ينجلي تايا أمور mana kawowa a nan da mini kuta ji faruwa kawowa ga je yi biyo bi yi wa ka a da so umma o man wa ya kin wari ya ne so gbogbo shawara da n'ubu caya na dawani a gawa na biyu yusufu ma amma alama ca da gogo ebo da ni je ji gwada bana mina zo ge be gogo a juwa a ya jela kaya ya ciwo eh in kuntum fari ga ga mi tumur min na shawara mi ga wani ke yi kyago قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا baga ba ce ga bai annabi a kuma a tuzumana shawara yake na jaru an gumi wa koka ala annabi su ba kira na, ala annabi su ba cha da gogo ga be ba baba gan caci ge ya ba ne yawo baba yi amma raka la ta amanna ki be be wace ja o ya ya min cayo bale hukunci da tila wani ga hukunci a da shi ma mu ko ga ya da shara ila dam ba ni gote ga malaman ja da mai tilin ja da gaga alishima hukunci yoyo na ya kunciyar ne ya mana eto alo ya kwance ne ya amma mu ga ya kwance ga yawa ga wawaran mu amma tukwatin ci wawaran wa amma mu ga ne bare wane shi ma mu yi so ishma mu ko ci ishma ndoro mu wa ga fisa ka ne ya kwance ga tukwatin ci amma wani su ga ba baya wai wani ga wani ne bare nan wale wale hukunci ran mu yau ma hukunci shi ma mu yi ada garin mu gai <clears throat> wala arka kare ya rafi wala wa ko da wuta wala ka wai wala ka sanni ko ruwa eh amma gai ga gade ne ga iktilasu na da <clears throat> wai zama na da zama iktilasu na wala kare ya rafi ko fi wuta wala ka sanni ko wala ka sani wala inna zibata sai ba talakki ala afwa shuyukh al ulama wa na karatu la bi manzi sai bago wakatu abun nan ga musu kuti, ba ta ishara mu don ma kila ishara na biyu ina la ishara na biyu na ganin la na ci abada eh, ya ba na malaka la ta manna la na na Muji layan nayuya layan na mu, layan na fiyo ma wai lamu da ya ji bada da ce zuma ma ji mu ya mu tarafu so bogo kiwa to ga wayo ta manuna malaka la ta manuna mu da ka sai ko to ire na je baya karatu ya suratul suratul kaf wono tiga kala ma makkani fi rabbi khairun eh asali makkanani a canu ne makkana a fata wuciya wala da sukuru a can wuce ce da gwakwaro ne ya nuna kaya na da zuba ya wuce kalli mai na a cikin makanni ke yi riga mu yi nan a riga mu kabi ta wuce gadi fawa mu la ta manu da gamme a ta gamme na zuba da ake tushe sukun ebo kibo ebo da bu yu ciwo da gwakwai na a tare da harin a cikin la ta manna amma ga ta manna wagami sumaji goji shara da watan mana wa fiyana ebo da yi yana waru a ce diga mai kabiru <coughs> so baba ki eh? lawaci ya ya min jayo a da yusuf ya ja na biyu su bayo wa ina da wula hafi da nasihun lallai ya ya ji gamba ya na biyu sufu ki gamba ji ya na biyu sufu bi ma'ana lawa su adalci a ji bolo bolo ne a ci gina a ci gina kun so kimina ya wa bi annabi a kudu gan wuce na dana kyawu أرسله معنا غدا يركع ويلعب وإنا له لحافظون أقرأ أرسله معنا غدا بابا a ah, anabi yusufu jọgba bẹyìn èso wọn da wọn da bana ayé ló ẹkẹ ìwọn èkejì náà yarda kuka da bayanin mutu a da sanaka kudu lagwafin za a caje ganin gwanawar shi da yi na wai la'abu ba gwan gara sanaka wai la'abu wa gazo babu wula tuna wa gege yina ndo wa fida zutu wa fi sana kuza fa na la wula ne lalle man ya cu kokar ta yi gugu gugujuwa da gambo ebo na ji hukunci ci buga da cu da gobe wani ruhu jujina cu ba قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنهم غافلون قال بابا النبي يعقوب يقول inni la إني لا ni lele wani ne basarai an tara abu biyi gebe keke bi anabi musu biyi wa khafu alalima min suda an yakula dhibu na dhibu abadun wa jina eshi yanku wa antum anu ghafilun alali ya ya lokacin da shekaru ku shafin mu jina ita ga na wani da bai yi ga kalmar dhibu ne nufanci ne ya kuma na da ma'anai makon duniya to ɗan da mai ke makon duniya ebalarar tono gai a gabon mini na mala gaskiya ya fa tunani na gaga a yi zai buga makon tunana ƙur'an littafi wani wujiga izimiya wato Izumi do bani kusa a ji bukarar wulada bani ne na daba bana a ji tarjama ƙur'ani na bani tarjama na jaji bata to yi turanci to yi kenci ji bata nan adana ji ni gani bai kalmar ya makon duniya ya bayan tarjama guna waga ke da kawami su bai dictionaries ya rabi ki adana bai bai zibi ga ma makon na ne daga makon da yi bai sa daga a yana eh ko amma ga cule ci translation da ke yi ke gawa ko words to ene ne kege tina e shi na man ye yuganci be mini na a ci gamu bayani wolfo yanci ga kerkeci e ga ga e ga kura kura ga yi ya ga ma kun mun kenci ya e ga ga kura wakati trade man kenci ne e kura ne ti pata ga o so e ga wa antum anu ghafinu lokaci ne ya yaye kiwu bi gwale kiwu ba قالوا لئن أقله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا بابا جبا نبي أكو بابا لئن أقله الذئب إيش جيبو وجبا نبي يوسف وجيه ها wala na wasbatu yi mai jamani ni a ina da na kasu ya biya ya su ya gumi da wani ni ne na dada ga yi nauga a yi cikwa ya ga alatun gudu kyau فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به لوكتنا بدا غن بيان يوسف هنا وأجمعوا أن يعرفوا أن يجعلوا في غيابة الجب لا لا نبي يوسف أتشاد من يبقى الفجيان برغم sokoto wa auhaina ilayhi ijwa ya nabi yusuf galatuna bi annahu yukuti sokoto yukuti ben ni boy galatuna bi annahu wa nabi yusuf wa bayya yajona ifo wa bayya labari da amre tilamara marabu hadha ene sashi ne biyu ga wa ce da gobe na ifo ibe da wani wa biya labari ya gina wọn la shuru na ma da wa wani a gaba wani su kai shara no ayar la min yin tacin sura na wani bani gaba waje wata yusufa fa ta faru alayhi farafahun wahun lahu kuci lokaci na mulki ga ji tabbata a nan yusuf masara zuwa so ba ne su kudu wa dakhalu ala yusufa wa ja'a yusufa fa dakhalu alayhi munkiru munkiru ai wọn la ai shuru a tuya a te gan wuya don gan mulke ti da ai dana ayan nan man yi gan wuye hujja wuce ko ita annabinci ya annabi yusuf kuma su kudu wa ruhaina ilayhi ijuwa ya annabi yusuf nana mai huba da wannan wujimai na rulkhair idan ne ugwa daunar gaga a sa annabi yusuf ji annabi na tuni da zakan yi wula ba da ga mu ji annabi kuma mati ga ya kaya na annabi yusuf a a nabi tula je ba wula e ji ba da ga na e bana da mini sharati yin nubuwa ba ga yi ji ba da ga amma mini sharati risala ko don su ga ji ba da gibe to ayan wallahi no masala wuce ide ina zai ga isra'iliyat ya dabo isra'iliyat jamu ya isra'iliya isra'iliyatu ke kwan nasaba jo da ba isra'il zai isra'ilu annabi ku? so itajna ga je da ba annabi ku ko da yake haji ta ittisau ga lumana labarin da ga da ba'alul kitabi yau nan bayan wuri ko mishan ji wani aja ga isra'iliya to masu ji bayani yayi ke e baya tanna musamman ba ne idan ba ni da nan ada isra'iliya na su biya yi ka ka ka ka yi mini isra'iliya na je da ba a na watakila ma da muhimmanci sani ya bayani zai yi a sudiyo wana zai a sudiyo isra'iliyat labarin na jakubin ya ci cefi tafsirin kurano yayi a ga duka daga bayan hudu ga duka da ba mishanyo amma lula bin daga na ne ga anabi gaggawa na lula ke kuru fe ga yake na kurane ganan zani jagon waya islamiyya jibiri nan ada da kita jabanin sahabi jina izake abdullahi salam jina abu yusuf dana izake abdullahi amr ibn al-as nan izake abu hurairah nan izake tamimu dari jina izake kabu labari jina wa na ibn munabbi dana to nauji sahabi kabu labari zikiti sahabi amma a ce da mini zane ji da ciriki ji na go bayani jigai da ba ahli kitabu wani to adira na zihiman ziga al-majruhun riwaya je bi daga babu ni israiliyati ji amma man shi je da bi riwaya shi ya zani shi tun an gwani ke abore rana ke tamimu daris na bata aya da ji biyaji bayani na zai labin na wani ne zai piyana sai agabe da ajiye ruwa tun da ce a ce mini sinadu na ji kazzabu jina abu na wai faruwa aga ne ga zane za ciriki na je da bai na a ruwa ya tsuwa ajiye da abu a lali zane na ma ajiye da bada na kuke da kuke ja a disi da zan sarai na ajiye da babu na basi na kuji da babu na basi mutiya amma man zika ji bincike ta ke wanda ganin na gama ne yau da ba na ba su kuma ciya amma wata mutu sun nuna na jaka ba tare da kwa wani na ba su wani su na ba su yace nan zanin ziyal majruhuna min abana ke Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbina ke Mukatib ibn Sulaiman al-Barkhina ke Ibn Jurayj na ke Sudi na Sudi Sagir wala Sudi kuma da su Sudi Sagir amma da su al-Kabir amma wa Sudi a sagir na ga yi zatti ubiye ga kwata gamane gamana tsawa da fetso nga da ko bayani da ba da kitabu yo da ji da tusha na wa cefi qur'anu ya ma cefi tafsiri ya yi to shi to ko waya la misali ni ga mini na asuddiyu da jina karkashin aya annu falam ma za a bihi wa ajma'u an yajalu fi bayabati jubbi wa auhayna ilayhi litunabbi annahu bi ma hadha wa hum la yashurun السدي الصغير هو الوابي وقا يجيا نبي يوسف وجه ده غوغو lokacin a cu da gobe wani annabi yusuf an baki fi a cigoyin koga na alaji eh alatan wufite wani an baki kuma da ga wuwe woshi a ga ni musu fice ga bayan ga ya gimi shi wani ya wani ya mi e ga mi kiya kuma abbe ke mi ga jaje ni na ga wani ya fer ni kafa ni ya be jaje da man ga na kwaso ya a ga cile yi gidi yi tsa yi tsa ju na joga a ji su da wani a da fo na ada ke saya wata gogoyi nan nan abubuwa fi zugwaya don wako a ganin wani lola ci ga ganin buwa na so kofi ya zuwa ya malaka ga ganu ba ma ci ga ganin ba mare malaka ku ga wani tun daga takwa al'ada su buɗe kan ba su kuci tuwa yawo amma kafi a guga na bisu cikin na malaka tura kwakwa wani alali ma ko gawo ci mugai ma wala hawa mo yi ji ke waji nan fibo annabi su ta ta fe du ta ta ko ci ko no ci ne ci ni ko gani mbona mu ci tigi mu ga wuce ba yi gina jiga a ke ala ta kuma ci ala daga bana gidan bona ala ta don mini ko gani mbo mu ku ci a ci ga ya ci mu so ni kafe ebe be yin gice lo bezi fe labe awo to daga na ewoye na kaba ci su ko anabi su fu wuta ya fu malaka jibu ci bai gani be daga alijanna e ewo na laya anabi ibrahim lokaci na ci na ene e, e, na malaka jibu labe yi anabi yusufu ci da annabi yusuf har daga ba annabi ibrahimu annabi sa kai guji annabi yakubu ya guji da wuce maga adala da ya annabi yusuf da gobe mu da wuce ga mu ga ke lati tawizu eh annabi yakubu lati tawizu ci lan gwa annabi yusuf patu bayani jaddan ebe jidokun abin mu da ke ba da ishara ci tunani hadis na hadis asali sagir yo mun ziga hadis na hadis mu daif inda e mun israiliyati iga da jinna tiya dite ga ya tafasili yake mun e ji faruwa na biyar yusuf mun gobe wani mu yana ya da nasu karara qur'ano ko sunna ba daga na tite ne na bayan wuce yan gwada wani daga wuje ma'ana wani mara su kwallo ya yaya ne kwallo ya yaya man shi ji bayani a yaga isra'iliya ci zafi kukuta a ne bayani na mutane ya juge biyu wa juge isra'iliya ci zafi kukuta min isra'iliya ci yau ajiyana ya yada na siya karara min ƙur'ani wani ya ci da jinna ya layi ma ne ji buri ebo ne yi yadda mini yin sunna ko e yi mini qur'ani a da da mini ya ci wani <clears throat> zi qur'ani ya e, e zurga mana ko sunna ne bai zurga mana na iri da jinna wani wala wala bi ga mana a da ci dabo na zi bayanin dan da bai da mini sunna ba bayanin dole wani bai ci mini da qur'ani ba a ga wala sukutu waje wala tawakkuf waje daga na qur'ani ga yin da hadisi ma ga yin ana. na qur'ani kuya hadisi ma kuya na a ga wato ga kuya ma uga bayani na annabi hadin fe diga idza haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum ahlul kitab diga la bayani ya wai gananu tufa ayat kaza tufaro kawu da qur'ani ba mu da ba iga gaga ga mana zo mu ima gaga gaskiya ta mu ga ni sallallahu alaihi wasallam e kwana iga gaga gaskiya ta mu ga fe ga mana zo ki ta fe ga mana zuci ne can iga gaga ga mana zo alali mu fe ga gaskiya ta ya ya ne gaskiya na laga ga na da wani a ci ne ne fi e ko hutan ya ti gana da wani so in ta hankali sarai uji bayanin don da na gabe yi ya wato atharu zina ni ala hadith na uji patu e buci la ji e, e, e, e la ta pankora <clears throat> nga malamman jayi ji taimako adda gere atharu na pata na jigai wangi na go kana ji ke ji kya na ga ji kya da za ga guga ni biya ba ngala ba son Allah fa bi ba ni ka ci ni ci no so gogo uji te ji wuya ita wuce ga lawa jeta ita tare a nabi yusuf wa ula hadisi wani asudiyu asudiyu gobe ne mai zane hadisi ne e ba fuskar wayo nan ngala imamu suti ga. ugoge wago ke silsilatu silsilatu likadibiye wato gai da ne ga waya silsilatu za a na daga gaban an shafi'in an malikin ali umar ko na gai silsilatu za'abu min ya ɓata na fijo na da riwaya na bukar da shi na da ga hadisi da nan zai gube a ga mamu shafi da ba zai gobe a gada da ba imam maliki da ba zai gobe da ba abu laifin umaru na za a bu to ke muna da a bu na ci ga da silsilatu kadhibu a da ga riwaya da nan da ba zai gobe A ga da ba a suddi sagiro da ba a ne wadda ba ba su ma musulunci gan daga isi kada ba eh mini wati da jini fi bona aje na biye na ga malaja la sagiro, sagir eh wula ga hadir matuki a so ina kare tuwa ga nasarai ita ko eh, ga na shi ta tusha ne ya na taɓa ba ko fi har yi laji fassara yin alkur'ani ko ba ni gacin cin allahu fari وجاءوا أباهم عشاء يبغون وجاءوا baga mu ya ga annabi Yusuf shi bai cina ayi da nan jizo a annabi Yusuf ce da gwagwa zo nan a cike da da àìsínà mọ́ ìbùkún náà ẹjẹ́ àfẹ́ gbé o mọ́ ìsìnká ayá ní ìwúpa gẹ̀gán mí ní ẹjẹ́ o adé ẹjí ní ìyẹn gàmọ́ náà misali báyìí lóòjó gẹ̀gán ẹ̀sà ẹ̀sà kìí ẹjí gáyìí makami áwọ̀ yẹ̀yìn ń wá áwọ̀ ń gáyà jí báyìí tòsẹ̀ ipá tàgbọ́n wọn mọ̀ ká tó wọlé láì ọ̀gá kamu da gaskiya ga gaskiya alhaji wa kun gan bolo so to wanda ne gina, yin zaki zai tina adana ya gi ya gi tie giya na bi yusuf jina eh so wa ja kani sare musamman su kowa faddan matsayi na waya ba hukunci na ja hankali daga yi mana waye ci gina mu ga da gaskiya wa bale ya gi na biyu zufu ya da gaskiya da na gi ma ga a cikin eza shi debo ebo tsanani ya bana na tuga ji debo ya na ege kwa ya na kando aga ige na daga be wara wara wara ya <clears throat> wajin na ji na ya ga yage anabi yusufu shi lona wela wi wiken dai igele ba to tsoro tuna ita karatu na gan man shi ga ya gan yagin na ji annabawa ya shi ci kowa na ibn kafiri da nan ya kowa da boji fahimta ga nan ibu bawo kalma kalma harfa harfa ga walam annahu lam yakun dalilun ala nubuwati ikwati yusuf dubai ga yawa dalilin ba wata gikini na ga yawana ga ya na ziya na biyu su fulani da ciwo da gwagwa eh hu ga ganin mai doni ki boye da tsakanin gibe da ne amma wu gawo da ni muyi wuna da ce da gogo dalilin do to da bane wa da annabi jayona har ibn kathir ya gogo wa zahiru siya ya yadullu ala khilaf dhalik idan mutu zai ne do to ne zai bida ne da goji ne zai gina ji bana wai wu go so ga annabi ja amma wa minan nasa da dan ni zawan gizo mai ya zamu annabi huwiya ilayhi ba da zalika na zai daga gigan abeji wa yayin ginnaji zuma ne fina ji shi zana na ibn kafir goma fiya na nazar yadda ne ya lace ne mun ya daga ganna wa ya hataji mudda yi zalika ila dalil zalika yadda daga da shin ya ga yayin ginnaji so ko beji wa yana ide bukata wula wujube wula da wujala bayan ولم يذكروا سوى قوله تعالى amma da wajen da ce lafiya wuga ne ya yana daga kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa asbat da ibaya na fice ko alafi sun ka sani ga wa za fi ihtimal e ganna wato yaji wagon ga yake mun luda nan kuma li anna butuna bani isra'ila yuqalu lahum al asbat e eh, muna kabila kabila ka kai man israila ji e eh, ya ga al Mun mu ji ga dole dole ha daga ga al asbat e eh, jini fi ga gini maci ya da Kuma ko bayani ko kafir mu ce ga ga kama yukal al arab kabail wal ajam shu'ub kabila kabila balarba jo aga ya ga kabail amma kabila kabila babanin israila ja ga ya ga asbat kabila kabila ya bada na jiji laraba ya na ajam jina aga ya ga shuru so ya bago wal asbat na su ko gada na wani gilfi annaba na jiti ya mini ya kabila kabila ya bani isra'ila jona kuje giya na biya kuje ba يذكر تعالى أن وحوى أوحى إلى الأنبياء من أسبات بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون su kwada tuye mutu bayani a domin aya wuce da wanda gan wujuwa ya na ba zu miniya wato kabila ya bane sala zu wuce tuwaye ti kokoro gyabu gan wujuwa ya nabi ibrahim nabi ismaila nabi isaka nabi yaku be kabila na jike ne ejoya anabi Aku na mu jini fige gini mace ba ko anabi Aku wani fada asibati ya so adokun gamala sokoci dubbe ijmala ci ga wal asbatu walakin kullu sabtin min nasl rajulin min ikwati yusuf ina da bana magai daga kullu sabtin yagin don da babu yimin ya siriya ya zaba yimin ya ga na yusuf to wani ba ne ga bin shi na rawan bi ma'ana yagi buwan na nazija yagi buwan na nazija na ga dana zuriya shi ga ba da na bin shi so ko jiye ce ga wala asbatina amuja ta ibn kafir ya gaina da wannan alhafiz ya ga bai alhafiz ibn kathir ya ga bai yi walam yakum dalilun ala ayani awla dalilin dole wani gikini na daga ainihin ginna zina annabi yusufu maba annabi yakubu ba ko wani a daga gai annabi sha dalilin dole ba ga annabi kuyi a ne da sakwajuwa ya bayanin ibn kafir ya ji a da wani gudu ga wallahu alam amma bayani nan yawa gan nga mai yanin gwayi ya kwakana da bayanin ga wuce wani zanga ci yin wushe kwasar shi yadda na gunga na ba shi zane shi yau ne na zuma ci na dana ayo gyara da ce da gobara ga ga ta ku fitin fitin eh, ayo ga shewu da ba ne da ba ruwa ya ci ne su gini a na bai na kabo mai wolo tututi wajiga to zana ya gula da ce da wago na suku etina sikara ya qur'ani u gabe yaman shuyi yaman ce wuda ne yaman ci tiki a taitu zana jiya da jinna ga yaman yaman ci nan mona la da yi wala da jinna wana babu isbatu da baya nabi su ko ba isbatu da so ya gogo na na gayi mu bai yi gabe yana iga lagan annabi jayo ajin annabi jayo Allahu alim an ga cikin suna fadi so a bo lokacin ya ga abu idan ga gunga cikin ya la yi su wannan a yana no a yana wani ga da an ga kuma labi mu tsaro إذ سكنوا فيك النار kin ji bayan musulunci ba amfani su da yake yau ya ejo ọ̀gáde bíbà fún èdè ìtàn fíbà ni ṣáwọ́rẹ́ lẹ́gbà èdè ìjọba tí ó ń ṣáwọ́rẹ́ tí máa wà jẹ́ àǹfààní bí èdè ìwọ́n ló ti ṣi bí yán bàtí ń ṣáwọ́rẹ́ ló dẹ́gbẹ̀ yín náà à wọ́n náà àdísì gáà ṣùgbọ́n tẹ́bàtí bàtẹ́bẹ́ àbàtí wọ́n ti bú a ci ma ci mu ci bi mu me to so ale da wani bi kan so kolla ya bi sa dan anu la mu wani yayya ala ni ci ne ba yi na bara na ayi wa ayi ko to ayi ki ala wa ta da ci mu e kiwo ki bara ya ci bi ne ni ya fi ba ne yo so gogo ku da ya sha Allah daga bi ba ci ga ga yi ga mai a a da ke ke fi kuma ezanizagi mugamwekiru atiga elayeke yufi eko bakotam mana genge titibe bakotam yazagini makina tonde ibatam neke ibatengu abona yitike mi woga da shi ne kuma ji fara ta ce zagi da wani rumafuwa ara da wiski wato ne yi zuwa nɔnwura kando nɔnwɛ musulmi diɛ da gan batuga de bi wi goma na wa ja afani bi ti gani su kula da haramu ne na goma wunutu ina sauki nan aya daji gada ga dole wa da bato dole wa samu ebo na dole wa sanu ga ji wo gwa wa cha bi da lo da to shirko ebo de ebo sanu mai wazanu to su maka waga da hannu shi kowa ci na ramu ulama da gusawa so gwan maga da bi so kwai da ba mu wani zoge in ka ga waga da gusama ina da na so ba ta ga da bayan ya fi jibin din bayan mutu mago a yanzu a kafin meto sai kuna a ne so ya ka ne tuma nan eh, ya ba ji ma ji. ani na gama gine ganuwa fi igiyama a tsoyi da gi masu da su ku a ramu na ga fige a ji ci gima da kai ci aga ku aka ba dokta ne a na gaji daidai bayan mu gaji ba ɗaya nan daga kita ci in karshe da a da a mùmùláyìn ní ti sàwúrú kí kábùnúgà ló fún wọn kábùnú fún lọ́gẹ́gá fèsì máa rí títí ló ẹ̀mùláyìn fọwọ́ fẹ́ èsù dáná ní màá na jẹ́gá bá kàtí àtijọ́ ìlú lánà káwọn ibi lókàtí géèjì ọkẹ́ mítì nígbà kúta náà ìjà ti ne ga yadda ya yi la'abba mu ga mu fu ka bo lokacin mu lodo fu la no al fitri ka la ti ya ni mu sira ne ga mu fu mu ga su fu ba fi nje ki fa ba ju je ja yo mu ga azu fu ba fi ala wa fa bi ba ne ga ci ci mu ba ne ga ta ji de de ya so ko e bo so ya ju ga